Thank you. Bismillah Rahman Rahim mai sauraro Assalamu alaikum rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin amfanin fitila wanda Hadiza Di Auta ta wallafa. Tsawon haɗe da rabi mutumin ya kira Alhaji ya sanar da shi Uzi ya zo kuma ya ga yana ta haƙa rami kamar mai neman wani abu amma har ya gama bai ga ya fito da komai ba. A ƙarshe ma bajewa ya cikin ƙasar yana ta soshe-soshe da bargima yana ihu. Jikin Alhajin nan yayi sanyi kalau saboda ya ji tausayin Uzi a cikin ransa tun a gabansa amma ya waske saboda yana son ta hanyar sa ya samu abin da ake nema wanda zai buɗe musu hanyoyin da za su samu Jalila cikin ruwan sanyi saboda sanin duk inda take Baba Gana yana wurin. Uzi dai bai dawo wurin Alhaji ba sai da duhun dare ya shiga sannan aka yi masa wurin sa ya zauna kallo ya dinga bin sa da shi saboda ganin gaba ɗaya ya yi buji-buji kuma ya fita hayyacinsa. Cikin galabaita ya yi wa Alhaji bayanin bai ga abin da ya je nema ba kuma da hannunsa ya binne abubuwan a cikin wata karamar tukunyar ƙasa wacce duk tsawon lokacin da za ta ɗauka ba za a rasa ganin ta a wurin ba kuma ya tabbatar masa cewa cewa lallai ɗaukar ta aka yi dan da tana ciki to da ya ganta kuma yana da cikakken sanin da ya fasa ta duk wani asirin da ke ciki sai ya lalace. Alhaji ya sauke ajiyar zuciya sannan ya ce masa ba mu lambar da ake samun jalilar amma ka sani tunda ka zo hannu ba za mu sake ka ba dole ne mu ji bayanin komai da ka fara gutsura mana daga bakinka sannan mu fara ɗaukar mataki a kanka kafin ita mu samu ta ya ce ku yi min rai alhaji wallahi ni ma saka ni kawai take yi ban san komai ba sai wanda ta sanar da ni gidan da ta saka a muka sayar ma duka kuɗin ta karɓa abin da ta bamu bai kai abin da ta yi mana alƙawari ba kafin mu nemo mata masu siya da muka yi korafi ta nuna mana za ta sa a kashe mu idan muka sake ɗaga zancen saboda har gida ta tura mana barayi suka yi mana kashe din in muka sake bitar zancen a bakin ranmu kuma yanzu haka ban san inda take ba kafin yanzu ina kasan take zaune ta ce min dai tana kasar Rasha kuma na gasgata zancen saboda wani lokacin idan muna video call ina ganin ta a wasu wuraren da ke dauke da sunan kasar amma tun bayan da ta sa aka yi mana iyaka da ita ko a waya ban sake samun ta ba shiru Alhaji yayi tsawon mintuna kafin ya dauki wayarsa ya kira jami'an yan sanda bayan ya sauke wayar Uzi ya mike cikin zafin nama yana zara ido ya ce, dan Allah Alhaji ka yi hakuri wallahi ni ma saka ne take yi babu ruwana a cikin dukkan abubuwan da ta aikata dan Allah ku yafe min jiniyar motar 'yan sanda da ya jiyo tana tashi har cikin falon ya ƙara ruɗewa ya isa gaban alhajin ya riƙe ƙafarsa. kansa a ƙasa yana ta magiyar a yafe masa kanzil bai ce da shi ba har wani jami'i ya shigo falon ya cafke shi suka fice yana ta son batun ban haƙuri ga alhajin kafin ya daka tsalle ya kurma ihu sanadin cizon da aka gatsa masa a bayansa har sai da ya gantsara alhaji yana falonsa bai fita ba har ya gama darinsa aka sanya shi a mota yana zillewa saboda ihun da yake yi dafa da kunnensa da aka sake kaiwa wani sabon cizon bayan ɗan lokaci hayaniyar matan gidan da iyalansu ta fara tashi akan tashin hankalin da suka shiga sanadiyar jiniyar 'yan sanda. Da rikicin da wasunsu suka ga ana yi da uzi kafin a tafi da shi. Alhajin ya yi musu bayanin komai a takaice sannan hankalin su ya kwanta don wasu har sun fara tunanin ko ɓarawo ne ya zo wurin alhajin aka kama shi. Nan ya kira doktor ya labarta masa dukkan abin da ya faru sannan shi ma ya ba da shawara a tsananta addu'a har Jalila ta bayyana kanta ba tare da an sha wahalar neman ta ba. Da wannan suka rabu zuciyoyinsu cike da farin cikin nasarar da aka fara samu. Doktor ma ya kira adda ya yi mata bayanin halin da ake ciki sannan ya kora mata jawabin bilo saboda har lokacin yana kan bakansa akan ba zai saki basma ba kuma alhajin ya ce kada a je kotu kamar yadda Uncle Manaf ya so a shigar da shi kotu saboda ko an je da wuya a samu abin da ake so saboda ya fahimci akwai wani kullin da Jalila ta yi musu daga shi har basman. Are ta sauke ajiyar zuciya mai karfi ta ce amma wannan yarinya ba ta da imani shin me take nema ne wannan musibar har ina ta raba yarinya da da jin ta kuma ta ɗauke mahaifinta sun yi nesa da gida kuma dan tsabar isa ta sayar musu da gida kai jama'a duniya ina za ki da mu doctor yayi shiru kawai saboda bai san me zai sake fada ba aka suka yi sallama adda tana ta fada. saboda a lokacin basma ba ta gidan bata san wainar da ake toyawa ba har sai da ta dawo kuka ta sha sosai a lokacin da ta ji labarin ba a san inda Jalila ta kai Papa ba kuma tunda ya bar gidan ba a san a wani hali yake ciki ba da ta yi ta bambaki da tausayinta cikin ranta saboda duk inda ba sa jituwa duk lokacin da ta ganta cikin damuwa tana jin zuciyarta babu daɗi ko ta yi mata faɗa a gabanta wani lokacin sai ta yi kukan tausayin rayuwarta a ɓoye. Dalilin haka kowa ya dukufa da addu'a akan Allah ya bayyana Papa a duk inda yake. Ita ma adda ta sa aka sauke alƙur'ani a makarantu. Uncle Manaf ya raba kuɗi a masallatai domin a yi musu addu'ar sauƙin al'amarin saboda Basma ta ɗaga hankalinta sosai sanadin abin da ya faru. Ta koma ba in um ba in um um da kowa iyakacin ta ɗaga kai ko kuma girgiza kai sai takaitacciyar magana idan ta kama. Damuwa ta yi mata yawa a zuciya saboda doctor ko a waya baya kiranta ballantana ta ji muryarsa sai dai ta ji yana waya da adda kuma baya neman ta ballantana su gaisa ita ma ba ta cewa ta zo su gaisa har su ci hirarsa su cinye gashi kowace safiya tunaninsa da ƙaunarsa ƙara hawa suke a cikin zuciyarta a gefe ɗaya kuma kishin matarsa da haushin badriya a duk lokacin da ta tuna farcensa musamman zancen da yi na cewa duk abin da ya yi mata albarkacinta take ci bakin cikin maganar yasa duk lokacin da ta tuna sai ta yi kuka saboda da fahimtar da gaske yake yi don tun da ta dawo garin bai taba daga waya ya kira ta ba amma adda babu safiyar da baya kiranta kuma abin haushi sai dai ya ce wai a gaishe ta nan take ta fara rama dan kumarin da ta fara yi a gidan ya zuma mai saboda tunanin papa da son doctor da ke kurkusar zuciyarta tana tausar sa yana ƙara hawa amma a hakan ta yi jarumtar kawar da kanta a kansa domin alwashin da ta ci a kanta ba za ta neme shi ba ba ƙaramar dauriya take yi ba ko ta ɗauki waya da niyyar kiransa sai ta ji ta kasa saboda gani take yi kamar za ta zubar da ajinta ne idan ta neme shi bayan shi ba ita ce a gabansa ba. Bayan kwanaki goma da kama ozi da rana tsaka Jalila ta bayyana domin kai tsaye ta yi wa gidan Alhaji tsinke daga ita har jakar kayanta. A daidai lokacin da Dokto ya kawo siya wurin Alhaji domin su gaishe shi saboda iyar da kanta ta matsa masa akan tana son zuwa gidan su, Ta yi wa iyayensa godiya akan ɗawainiyar da yake yi da su sannan ta bayar da haƙuri akan abin da Bilo ya yi wa Basma da kuma kafiyar da yake yi akan ƙin sakinta. Suna tsaka saka da bitar zancen a babban falon gidan har da matan gidan. Alhajin ya nuna mata babu komai, dama mutum baya wuce kaddararsa. Babu zato Jalila ta fado cikin falon da guntuwar sallamar sallamarta tamkar an jefo ta. Idanuwanta ta dinga rabawa kafin ta sauke su akan fuskar iya. Ta fara ja da baya-baya tana nuna ta da hannu. Bakinta sai rawa yake yi, alamun tana son yin magana amma ta kasa. Babu shiri ta dafe kanta ta da rintse idanuwanta ta fasa wata iriyar ƙara da ta razana duk wanda yake falon. Domin matan Alhaji tsabar firgita Har har rigirgen fita suka dinga yi suna turereniya. Dokta kuma sai da ya zabar daga zaunan da yake ya miƙe tsaye yana zara idanu. Badriya bayan ɗaya daga cikin kujerun falon ta shige tare da shan jinin jikinta ta ɗauke numfashi. Bayan ta toshe kunnuwanta da hannu, aljikansa kansa duk jarumtarsa sai da hantar cikinsa ta kaɗa akan muguwar ƙarar da Jalila take yi iya ƙarfinta saboda ta ɗauki lokaci tana kwararo ƙarar ko numfashi ba ta saukewa. Kafin ta fita falon a guje da niyyar barin gidan baki ɗaya sanadin azabar da take ji a jikinta. Babu zato suka hango iya ta dafe mata baya. Mintuna tsakani ta cafkota har tana kokarin ficewa daga gitsin gidan. Alhaji da doctor suka biyo su. Kafin su ja tinga dan nesa da su suna kallon ikon Allah. Saboda bayan iya ta cafkota ta shiga falla mata mari kafin ta tsayar da ita wuri daya. Tamkar an dasa ta ta fara zagaya ta tana aika mata wani irin kafarin kallo da idanuwanta suka gama canza launi cikin dan lokaci. Ihu Jalila ta fara yi tana zabura tare da sosa jikinta a duk lokacin da ta ji an zabga mata bulala wacce sautin ta yake tashi har inda sa alhajin suke tsaitsaye ba tare da sun ga mai dukan nata ba saboda ita kanta iyar tsaye take a gaban ta ba ta motsi illa kallon da ta kafe ta da shi ko kiftawa ba ta yi nan take hayaki ya bade inda suke tsaye kuma har lokacin Jalila tana zabga ihu da kururuwar zafin azabar bulolin da ke sauka a jikinta kafin wata guguwa ta fara tashi tsakanin rufe ido da kiftawar su nan take ta tarnike iya da Jalila tana jujjuyawa da su a gurin Jalila tana ƙaraji kafin guguwar ta ɗauke duk Aka hango ta baje a ƙasa tana sauke numfashi a wahale amma ko hannunta ba ta iya motsawa. Ita ma iya ta yi baya ta faɗa a ƙasa Tim tana shore-shore tamkar mai shirin gangama kayanta zuwa lahira. Doktor ya zabura da nufin isa wurin iya Alhaji ya yi hanzarin damƙo hannunsa yana girgiza masa kai alamun kada ya je ya bari su gama ganin ikon Allah. Dole doktor ya ja ya tsaya idanuwansa akan iya har ta yi luf kamar mai bacci. Bayan ta daina shore-shoren da take yi ne sannan Alhajin ya yi masa alama da ido suka nufi wurin da sauran 'yan gidan da ke laɓe suna kallon dukkan abin da ke faruwa hannu jalila ta fara miƙawa alhajin tana murguɗa baki ba tare ta iya furta ko kalma ɗaya ba fuskarsa a haɗe ya isa daidai kanta ya tsaya yana faɗin ina kika baro baba gana ta koma ware hannuwanta tana zara ido kafin ta fashe da kuka tsawon mintuna ba tare ta iya furta ko kalma ɗaya ba sai da ya maimaita mata tambayar sannan ta amsa masa a wahalce tana faɗin yana can a can na baro shi kika baro shi a ina yana yana can ƙasar kuma ma ba zai iya zuwa ba sai na ce ya zo. Ta ƙare magana ta har dafe kanta babu shiri saboda saukar wani dukan da ta ji an yi mata aka tamkar an kwaɗa mata guduma. Nan ta shiga kwarara ihu daga kwancen kuma dafa da kanta da ke jujjuya mata saboda sama da ƙasan da take ganin ana yi da komai a cikin idanuwanta kuma duniya tana yi mata tangal-tangal sai an yi gaba da ita kamar ta kife sannan a dawo da ita ta baje. Buɗe ƙaramar ƙofar gate ɗin gidan da shigowar sa'adda ya yi daidai da tashin wata sabuwar sabuwar guguwa nan take ta tarnike wurin har na laɓe masu leko kan irin su badriya a hankali guguwar ta fara ragewa har ta ɓace ba komai ya tsaya a yanda yake babu zato duk wanda ke gurin ya hango baba gana zaune akan kujerar roba kansa a sunkuye yana kallon ƙasa hannuwansa dunkule guri ɗaya tamkar wanda ya zurfi a tunanin wani abu da ya dame shi papa ihun kiran sunansa kenan da basma ta fasa tare da isa wurinsa a miliyan ta faɗa jikinsa ta rikunkume shi tana kururuwar murnar ganinsa amma shi kanzil bai amince da ita ba illa kallon da yake binta da shi tamkar bai santa ba kafin ya koma karewa mutanen da suka zagaye shi kallo ɗaya bayan ɗaya amma ko kaɗan fuskarsa bata nuna alamun ya taɓa ganin su ba ballantana je ga zancen sanin su basma ma da ke na sa tana kiran sunansa bai iya furta mata komai ba face kallon da yake yi mata mai kama da na bai gane ta ba fahimtar kamar baya hayyacinsa sa yasa alhajin isa gabansa ya dafa kafaɗarsa tare da kiran sunansa cikin wata raunanniyar murya ya ce baba gana kai ne kuwa kallo papa kawai kawai ya bi shi da shi amma bai iya farta ko kalma ɗaya ba Alija abubakar ya sake faɗin ka yi magana umar ko baka gane mu ba ne. papa ni ce betinka don allah ka yi min magana zuciyata za ta fashe ta yi maganar tana haɗa hannunta da nasa wuri ɗaya ta riƙunƙume sannan ta ƙare da kuka tare da shigewa jikinsa ta rungume shi tana jijjiga shi tana faɗin ka yi magana papa don allah ka ce wani abu ina so na ji muryarka ta sake ɓare bakinta da wani sabon kuka tana girgiza shi cike da zaƙuwa da son jin muryarsa amma ko motsi motsi ya kasa yi balantana ya yi abin da take so kafin sautin wata bulala ya tashi wacce ta sauka a gadon bayan Jalila babu shiri ta zabura jikinta ya fara rawa ta nemi hanyar fita a gidan mai gadi ya nemi tare ta sai dai ji kawai yayi amma kashi shi da gate din ya durkushe a kasa babu shiri hakan yasa babu wanda ya sake taron gaban ta har ta fice mintuna tsakani ta dawo janye da wata akwati ta dire ta gaban kowa jikinta yana ta rawa ɗaya bayan daya, ta dinga fitar da abubuwan da ke ciki tana fasawa a ƙasa wasu kalolin halitta da ke cikin kwalbar suka fara tsuwa mai saucin tsuyi-tsuyi suna ta faman birgima mintuna tsakani suka daina motsi kafin a neme su gaba ɗaya aka rasa domin sun ɓace ɓat a wurin nan tamkar ba a taɓa halittar su ba nan take papa ya dafe kansa da ke juya masa yana juye-juye idanuwansa a rintse yana faɗin wash Allah betina beti sunan basma ya ja da ƙarfinsa kafin ya buɗe idanuwansa yana ƙarewa mutanen da ke waran kallo yana ta ware idanuwansa da zummar ganinta bayan tana tana jikinsa tana makale tana kuka saboda zuciyarta ta ba ta fafanta ya gama haukacewa hakan yasa ba ta daina kukan da take yi ba sanadin sunanta da ta ji ya ambata har sai da hankalinsa ya dawo jikinsa ya gano ita ce a jikinsa take kuka yayi hanzarin dagota yana kare mata kallo hawaye yana sauka akan fuskarsa ya fara magana cikin giyita ya ce beti me na yi miki kika guje ni bayan kin san ke ce kika yi laifi me yasa kika bar ni kika bi dan ƙauyen da bai dace da ke ba yanzu ina zaki je kuma me aka yi miki kuka ka ina son ki beti don Allah kada ki sake bari na kinji ta shiga daga masa kai hawaye yana fareti a saman fuskarsa ya sake manna ta da jikin sa yana sauke ajiyar zuciya ya shiga shafa kanta yana faɗin beti kada ki bar ni a wannan karan saboda ba zan iya juriyar rashin ki ba kin ci abinci ya kare magana ta dago kanta yana kare mata kallo ita ma ta shiga daga masa kai alamun ta ci abincin ya riko hannunta da zummar ficewa gidan alhaji yayi hanzarin riko hannunsa shi ma yana faɗin ina zaka je bayan ba mu gama abin da ya tara mu ba. Papa ya ƙura masa kallo cike da son ƙarin bayani saboda rashin sanin inda zancen alhajin ya dosa. Yana ƙoƙarin sa suka ji hucin wutar da ke ci balbal. Ya fara dukan jikinsu gaba ɗaya suka wai ga inda Jalila take tsaye tsakiyar wutar. Hannuwanta a sama tana wasu surutan da ita kaɗai ta san ma'anarsu. Tsawon lokaci tana abu ɗaya kafin ta hura wutar da bakinta ta mutu ko burbushinta babu. Cike da mamaki Papa ya nuna ta da hannu yana faɗin ita kuma wannan wace ce haka. Kuma ma me ya haɗa mu da mai tsafi da za ta dinga yi wa mutane shirme ana kallanta ba za a ɗauki mataki a kanta ba. Mamaki ne ya kama zuciyoyin wasu da dama musamman Basma da kuma Doctor waɗanda har zaro idanuwa suka yi saboda jin zancensa da ya nuna kamar ma a rayuwarsa bai taɓa saninta ba. Zumbur iya ta miƙe daga kwancen da take tun lokacin da ta faɗi ta damƙi hannun Jalila ta bi ta tamkar raƙumi da akala suka nufi cikin gidan nan mutane suka bi bayansu har babban falon gidan. Papa ma da ya so barin gidan rike da hannun Basma Alhaji ya ja hannunsa bai musa ba kuwa suka yo falon kowa ya samu wuri ya zazzauna falon ya yi tsaye kafin ya ta fara magana wacce ke zaune kanta a ƙasa har da ƙafafuwanta ta ɗora hannuwanta a saman cinyoyinta na san za ku yi mamakin abubuwan da suka faru a gabanku saboda zaman sa bako akan fuskokin ku bil adama amma mu a wurinmu ba komai bane domin za mu yi komai a lokacin da muke so na alkhairi ko na sharri ba tare da hangen komai ba hakan yasa muka yi amfani da ƙarfin ikon mu muka lalata asirin da ta saka aka binne shi a ƙauye kuma wanda da ke cikin gidansa ma duka muka cire bayan mun lalata shirinta sannan muka ɗauko sha'in da ta kai shi ta ɓoye shi muka sanya ta lalata sauran asirin da ta yi a gaban kowa saboda mu karya dukkan wani alƙadarinta wancan yaron ma asirin da aka yi masa ya karye sautin kiran da ake yi wa doctor a waya shine ya dakatar da maganar da ake kwararowa daga bakin iya bayan ta sake cewa ka ɗaga saƙonku ne hello doctor ya yi sauran faɗi saboda ganin lambar shugaban jami'an da ke tsaron bilo a kaduna nan take jikinsa ya rawa saboda abin da ya sanar da shi ba karamin bugun kirjinsa ya yi ba bayan sun yi sallama ya yi shirin ɗan lokaci sannan ya sauke ajiyar zuciya iya ta yi hanzarin faɗin ka yi musu bayanin abin da aka sanar da kai saboda yaron da ta ƙulla ta a kansa komai ya lalace ai ya sake ta ko doktor ya ɗaga kansa cike da tabbatarwa babu shiri ta yi wata dariya sannan ta ce dama can umarni yake jira a yanzu ma dalilin sakin tsafin ta ya sauka a kansa ne shi yasa yana farkawa daga sumewar ɗan lokaci ya saki yarinyar wacce aka zarga masa yana ja da baya ba tare da son zuciyarsa ba. Aka kulla masa kofofin da zai ji tausayinta gudun ya fara santa saboda ba ta so ta samu saukin rayuwa ko sassauci har ta gama zaman duniya da bakin ciki. Allah ya tsine miki albarka. Zancen alaji kenan yana nuna Jalila da hannu wacce ke ta soshe-soshe tunda suka shigo falon har zuwa lokacin. Amin dakin ya ɗauki sauti gaba ɗaya saboda mugun haushin da kowa yake ji yayin da wasu suke aika mata harara tamkar su rufe ta da duka. Papa kam raba idanuwansa kawai kawai ya dinga yi saboda bai fahimci dukkan abin da ake faɗa ba. Hakan ya saka shi kallon Alhaji cike da mamaki yake cewa wai me ke faruwa ne kuma ita wannan ɗin laifin me ta yi muku. Alhaji ya shirin ɗan lokaci kafin ya bashi amsa iya ta cafke da cewa ‘yarka ta yi wa tsafi kuma ta haɗa ta da ɗan ƙauye suka yi aure bayan ta zubar wa da yaron can cikin da ta samu da shi a daren farkon aurensu kuma ta so lalata masa jikinsa sai da muka shiga muka kawo masa ɗauki. Sannan ta raba ka da ‘yarka ta sayar da gidanka muka ɗauke kuɗin daga hannunta kai ma kuma ta mayar da kai akalarta da take jan ka duk inda take so ko wanka ba ka iya yi sai ta ce ka yi abinci ma sai ta ce ka ci kullum kana gida baka fita saboda bata baka umarni ba a gaban ka take kwana da maza amma baka iya magana sai dai kallo ta haɗa kai da wani suka kwashe dukiyarka ya tsayar da kuɗin amma zai dawo da su domin ajiya yake yi saboda ta ɗaure shi tsawon watanni baya iya motsi sai da muka kwance shi yaron da yake taimaka mata ma rufe bakinsa ta yi addu'ar da aka yi ce ta ɓata sihirin da take yi a kansa har ya tona wa kansa asiri yanzu haka kuma ta haukace mi sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba